alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina mustafa amma ba'ad yan uwa masu sauraron mu na nesa da na kusa mun ƙara dawowa a karo na biyu a cikin wannan barnamijin namu na ilimi da fahimta su ne jagora inda malam yake bayani game da manuhohi na addini wanda a yanzu muna a wannan alaka ta manuha ta addini da kuma makoma ta ayyuka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ilimin makasid kamar yadda muka faɗa ilimi ne mai faɗi ƙwarai da gaske muna ɗan ba da misalai ne saboda a fahimce shi ko kuma a fahimci waɗansu matsaloli nasa gwargwadon abin da muka sani kuma da gwargwadon abin da lokaci ya bamu e, matsalar mu ta gaba sai ilimin makasid da makomar ayyuka domin wani lokaci mutum yana iya ya zamanto ya gina hukuncin shi ba tare da hangen wato abin da zai haifuwa ba zuwa gaba sai muka zo malamai suna karkasa shi da wato ma'alatul matluba ma'ana ma'alatun abubuwa na karko waɗanda Allah ya hankalta musu lokacin da zai shar'anta abu misali idan muka ce ko kuma Allah ya buƙace su idan muka ce ibada me yasa Allah shar'anta ibada Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku kuma wanda ya halicce ku ya halicce waɗanda suka gabace ku dan saboda a samu takawa ashe manufar da yasa an ce ayi ibada gata an gane ko shine a bauta ma Allah subhanahu wata'ala dan a samu takawa idan muka duba akwai ma'alat ghaira matluba akwai abubuwa waɗanda karkon su Allah bai son shi misali zagar allolin kafirrai ko zagin kafirrai in zai sa a zagi Allah to wannan aiki Allah ya hana shi wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm kakku zagi alloli ko kakku zagi kafirai fasara bi ne na malamai in kuka zagi allolin su zai sa su zagi Allah ta fuskar jahilci to kaga wannan aikin Allah karshen shi abbai so ba farkon shi ba tunda farkon shi yana da kyau a zagi gumki amma kuma idan aka zage shi zai sa a zagi Allah to sai Allah ya hana wannan ina fata an fahimce ni to yana da kyau mai fitar da hukumce hukumce a cikin shari'a ya fahimci wannan sai kuma malamai suke cewa akwai ma'alat muhtamila karkon aiki ne amma yana ihtimalin Allah ya yarda shi ko Allah bai yarda da shi ba misali wajen zihari mutumin da ya ce ma matar shi kina kama da mahaifiyata to nan shin kina kama da mahaifiyata ta fuskar girmamawa ko ko ta fuskar ta haramta kamancece ne mu yake nufi in yana nufin in ya sadu da matarsa kamar ya sadu da mahaifiyarsa kenan yayi mi ya yi zihari kamar abin da ke cewa in ya ce banki kamar ban mahaifiyata ba wai sai bai ba ko cewa idan ne tara da ita kamar ya tara da mahaifiyar shi ai ka ganin abin nan ne amma in ya ce kina kamar mahaifiyata tamkar mahaifiyata kike in yana nufin a'a ta fuskar girmamawa to kaga nan zihari bai kama shi ba shi yasa idan mun kalli yana kama da haramci sai mu ce abu ne wanda an ka haramta in mun kalli kamar girmamawa yake nufi sai mu ce abu ne wanda yake shari'a ta yarda da shi ko ba haka ba yana da kyau kaga wajen ba da fatawa mutane su fahimci irin waɗannan ababen sai mas'alar mu ta gaba wacce mas'ala ce kenan mas'ala ta gaba shine malam manhuwa ta addini da alakar ta da ka'idodi wayanda aka gina fikihu na musulunci a kansu a kansu na'am to ka'idodi suna da yawa mallam domin idan muka duba ka'idodin nan ba kaɗan suke ba an gane ko waɗanda akwai wani malami da ya yi littafi akan al-maqasid shar'iyya da kuma mawsu'atul al-qawaid al-fiqhiyya suna da yawa an gane ko amma ka'idodin da aka gina shari'a da su waɗanda suka fi fitowa a fili ka'idodi guda biyar na farko al-umuru bi maqasidiha su al'amurra ana kallon niyoyinsu, ana kallon niyoyinsu, misali, auren mace ya halatta ko bai halatta ba. To idan mutum ya aure mace da niyyar zai sake ta kamar masu zuwa turai su yi aure da niyyar in sun kare karatu su sako mace ya halatta ko bai halatta ba. Waɗansu malamai sun ce ya halatta saboda auren ingantacce na kuma a san ko zai sake ta ko bai zai sake ta ba waɗansu malamai sun ce a'a ya haramta saboda ya aure ta ne da niyyar saki shi ko aure ba a sanya masa lokaci misali malamai suna bada misalin irin wannan al'umuru bi maqasidiha kamar yanzu misali mutumin da ya gina masallaci amma niyyarsa ba don Allah ba don ya yi ma wani masallaci kishiya ne kaga masallacin na farko tana yiwa in mun ka dibi zahirin shi na kwarai ne amma kuma can a ɓoye ba abu ne na gari misalin da kuma malamai suke bayarwa mutumin da ya auri mace to ya yi kusa mutuwa likitoci sun nuna masa wannan ciwon ba zai bar shi ba to da ya ga alamun zai mutu sai ma matarsa saki uku dan kattai gado to sai malaman malikiya suke cewa to anan ba za a kalli cewa za a bata gado saboda ya yi sake ta ne don saboda katta gade shi ina fata an fahimci ni koko ya auri mace ya ji an ce wannan ciwon ba zai bar shi ba yana kwance gadon mutuwa ba zai iya ma saduwa da mace ba sai ya aure ta dan saboda bi dan saboda idan ya mutu ta samu gado to shi ma malamai sun yi sabani kan gadon ta duk da yake waccan waɗansu malamai da suka ce tana gado suka ce in bata fita idda ba waɗansu malamai suka ce a'a ko ta fita idda in bata yi wani aure ba kina akwai maganganu masu yawa a karkashin wannan mas'ala din to mas'ala ta al'umuru bi maqasidiha misali mutumin da ya kashe wanda yake gado malamai suka ce za a hana mishi za a yi mishi mu'amala sabanin abin da yake akan shi kiran ba za a bashi gado ba misali kamar yadda shedan yayi girman kai sai Allah ya juya mishi girman kai shi zama to kaskantacce Allah ce fa ma yakunu laka an tatakabbara fiha bai dace kai girman kai ba fakhruj innaka minas saghirin to kai kaskantacce na misali al mu'amala bin naqid malamai suna kawo wannan masu girman kai Allah ce wato su masu girman kai in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi suna da wani girman kai wanda ba za su kai gare shi ba ma'ana gini girman da suke nema to zai haifar musu da kaskanci domin idan kan rena mutane mutane ba za su ɗauke ka komai ba to sai mas'ala ta wato ka'ida ta biyu almashaqqa tajlubu taysir tsanani yana jawo sauki tsanani yana jawo sauki to kaga wannan yana da alaka da maqasid shar'iyya mun kawo misalai na al'umur bi maqasidiha wato yana da alaka da maqasid shari'a ka gane cewa ko da zahirin abu yayi kyau idan boye bai yi kyau ba ba za a yi aiki da shi ba to haka almashaqqa tajlubu taysir tsanani yana jawo sauki mas'ala ce mutumin da ya zo cikin daji babu abinci kuma zai halaka shari'a ta ce mishi ya cimi ya ci mushe to mi a alaka wannan mas'ala da maqasid sai zamanto dukkan abin da Allah ya haramta ma in ka shiga cikin tsanani zaka halaka ko zaka wahala wahala mai yawa to Allah ya sauƙaƙa maka sai ƙa'ida ta uku la yarfa'u al-yaqin bi shakk abinda an kai yaƙini to ba a ɗauke shi ta fuskar shakka yanzu misali mutumin da ya zo yana sallah sai ya tunanin kamar ya yi iska shi ɗan ya sawwala mai bai ji wannan warin wannan iska ba sannan kuma bai ji ƙara ba to aka ce zai ci gaba da sallarsa to menene amfanin wannan a cikin maslaha maslaha ce ta abin da ake kira al-istishab tana da alaƙa da istishab a tabbata akan yaƙini sai in an samu abin da zai ciratar da mu daga gare shi kenan yanzu misali dukkan abin da muna da tabbaci akan shi to ba za mu bar shi ba mu koma zuwa ga abin da ba mu da tabbaci kaga wannan zai nuna muna cewa Qur'ani tabbatacce na, hadisi ingantacce tabbatacce na, duk wani abu da bature zai kera idan zai karyata alkur'ani ko ya kawo wata tiyori wadda za ta karyata alkur'ani nazariya to ba za mu tashi akan alkur'ani ba mu ce zuwa gare ta kaga abin yana da faɗi kwarai daga cikin a cikin maqasid shari'a sannan kuma ka'ida ta gaba ad-dararu yuzal cuta ana gusar da ita to kaga wannan ka'ida za ta ba mu dama cewa duk inda aka ga cuta musulunci bai yarda da ita ba amma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha domin akwai malamai da suke cewa ad-daruratu tubihu al-mahdhurat sai su tsaya kawai ma'ana ad-darurat lalura tubihu al-mahdhurat tana halatta abin da yake an hana maka amma sai an ka ce tuqaddaru bi qadariha misali idan ya zamanto mushin da zaka ci da ka ci shi zaka kai ga gari to ba za ka ɗauki guzuri ba amma idan ka san tafiyar da zaka yi ba kama san ko zaka kai ga gari ba to sai ka ɗauki guzuri sai in ka kai kusan garin sannan ka wato ya da abin da ya saura kaga kenan wannan ad-darar yuzal ana gusar da cuta yana da alaka ne da shari'a gaba ɗaya duk inda aka ga abin da bai da kyau to shari'a ta ce a gusar da shi idan ana da iko ina fata an fahimce ni sai kuma ka'ida ta biyar da suke kira al'ada muhakkama al'ada abinda aka al'adanta wato ashe'ul ladhi yatakarraru fi'luhu an gane ko abinda abu yake maimaituwa shine suke kira addaidan to amma kuma a shari'a ana nufin abinda yake yawan maimaituwa an gane ko ba tare da hankali ya hankalce shi ba shi ake nuhi al'ada muhakkama to al'ada ana tahkimin ta ga abinda mutane suke aikatawa yau da gobe ba tare da hankaltawa ba yanzu misali malam bahaushe in ya tashi sai ya ce maka ina kwana a fassarar ta an ka ce ina kwana kenan kamar shina tambayar ka ina ana kwana shiki amma abinda ake nufi da shi gaisuwa ce ko ba haka ba duk da yake wadansu suna cewa barka da safiya ko barka da yamma ko barka da maraice amma dai hakikatan in an ce ina kwana kaga baka san inda kwana yayi ba ina fata an fahimce ni to amma to irin waɗannan al'adodin shari'a tana aiki da su kuma maksad kin da yasa saboda ko waɗanne mutane suna da al'ada ta aiki da ta zance idan za a yi musu hukunci za a yi musu hukunci ne da al'ada su domin in kai musu hukunci ba da al'ada su ba hukuncin ka ba zai zama to daidai ba ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da waɗannan ka'idodi guda biyar suka kumsa da kuma abin da shari'a ta yi bayani a kansu da kuma hikimar da ta sa ake aiki da su ina fata an fahimce ni ba haka bane kawai ake zuwa a ce ai aiki da su don Allah ya umarni da ai aiki da al'ada wadda bata saba ma shari'a ba khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin kaga wa amur bil urfi kai umurni da abu wanda yake sananne wanda al'ada ce ta mutane yau da gobe har an santa kuma babu ta saba wani nassi na shari'a ba wallahu ta'ala a'lam sai malam nukta ta gaba mutane za su za su so su ji bayani game da abin da ya shahi manufa ta addinin musulunci da kuma umarni da kyakkyawa da hani da mummuna to shi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ana kiransa al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ko ba haka ba na farko abin da ya kamata mu fahimta kafin mu yi bayanin wannan akwai nuktoci masu muhimmanci na farko wajibi ne ga mai wa'azi da wanda ake ma wa'azi kowanne daga cikin su yayi aiki da abin da ake faɗa waɗansu malamai sai su ce su an halatta musu abin da an ka haramta ma mutane ko da kaga suna shan giya to ba giya ce suke sha ba to kaga wa gaban ce suke yi cikin addini sannan kuma waɗansu daga cikin malamai sai su umurci mutane da abu mai kyau kuma suna da ikon da za su yi kuma su busu yi ba misali malami mai kuɗi kullum ya ce a taimaka ma addini amma shi bai bayarwa in talaka ne ana iya fahimta sannan zai taimaka gwargwadon ikonsa in talaka ne to sannan kuma abin da ya kamata mutane su fahimta shi mutum in ya aikata ya ce a yi abu bai yi ba ko ya hana da abu bai hannu ba ba shi ke nuna ba za a yi ba don ba shi ake bi ba Allah ake bi sannan kuma bai yiwuwa a samu mutumin da ke wa'azi bai kuskure inda mutum ba zai yi kuskure ba wato malamai da in sun kai kuskure yake zama tuwa abin mamaki ga waɗansu to ai malami ba mala'iki bane sannan kuma kasancewar malami yayi kuskure ba shi ke nuna maka cewa ka je kai kuskure ba ko ba haka ba sannan kuma idan da sai wanda bai da laifi zai yin wa'azi to ai ina ganin tun daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya bar duniya sai a daina yin wa'azi ko ba haka nan bane to sannan kuma sharuɗan a yi wa'azi akwai su waɗanda in Allah ya so cikin darasi da za mu yi kan wato adda'watu ilallah sharuɗan mai wa'azi na farko ya zamanto ya sai yana da ilimi na biyu ya zamanto yana da hikima na uku ya zamanto yana da haƙuri akan da'awa ba da an bata mai da rai bari tunda don Allah kai ba don mutane ba sannan kuma yana da uslubi kyakkyawa wanda zai magana ba tare da ya ci mutuncin mutane ba koko ya kaskantar da su domin mujamala tana kai ga dan adam munafici sannan kuma mutum ya zamanto yana saraha wadda ta wuce iyaka zai zamanto sai ya taba mutuncin mutane ba haka ake nufi ba sai ka tsaya saka sakiya ka faɗi gaskiya da uslubi mai kyau to sannan kuma ya zamanto abinda kake son ka yi umurni da shi tabbas ka gane cewa shari'a ta ce yana da kyau in nace a bar zina tabbas na san zina ba ta da kyau don Allah ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila idan nace wato misali mutane su ciyar da dukiyarsu cikin aikin addinin Allah tabbas na san aiki ne na gari don Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzita ku to kaga wannan in baka da ilimi da yawan mutane su su abu bai da kyau alhali kuma mai kyau ne ko ku su ce abu na da kyau kuma ya zamanto bai da kyau to kaga waɗanga abubuwan ana son mutum ya hankalta musu wajen lokacin da zai yi da'awa ba haka ne kawai mutum zai tashi ba ya ce yayi da'awa ina fata an fahimce ni to daga cikin sharuɗan kuma da'awa idan kana son ka hana abu mummuna to ya zamanto ba zai kawo ɓanna mafi girma ba domin misali mutumin da yake son ya hana wani abu sai ya hana wani abu sai kawo ɓanna mafi girma yanzu misali waɗanda suke son su kafa daula ta musulunci ai kafa daula ta musulunci abu ne mai kyau ko ba haka ba amma yanzu da yake ba su da karfin da za su yi sun je sun sa an halakar da dubban musulmai an ruguza masallatai an ruguza makarantu an tarwatsa tattalin arzikin musulmai an mai da musulmai baya kuma su musu kafa daular ba to kaga kaga an yi bi babu kenan to kaga Allah ya addiya ila mafsada a'zam an gane ko to sannan kuma daga ciki wannan mas'ala tana da muhimmanci wajen yima shugaba wa'azi idan za ka yi shugaba wa'azi malamai sun ce na farko ya zama to kana da ikon da za ka yi masa wa'azi an gane ko na biyu ya zama to idan ka yi masa wa'azi ba zai iya haddasa ɓanna mafi girma ba don kaka je kai masa wa'azi zaman to zai iya cewa a liƙe duk masallatan da ke cikin ƙasa musamman inda musulmi suke yan kaɗan ya ce to a liƙe masallatai to kaga wannan wa'azin da kake son kai masa kaga zai zawo musulunci ɓanna ina fata an fahimce ni in ya zamanto kuma ba zai jawo maka cuta ba mafi girma duk da yake wannan malamai sun yi bayanin cewa mutumin da zai bayyana gaskiya tunda akwai nasoshi da suke nuna cewa babban jihadi ka faɗi gaskiya a gaban shugaba wanda yake azzalumi wannan yana buƙatar dawabit wa ana ma'ana in gaba da gaba ne ba wai ya zamanto ka koma cikin wuraren da ba zai ji ka ba sai zamanto maka ba suka ne kake yi kuma ya zamanto ka yi don Allah ba don suka zuwa ga shi karan kan shugaban ba a'a abin da yake aikatawa ne domin ba a suka dan adam ana suka aikin da yake yi ne ina fata an fahimci ni kakka soke shi don saboda shina dan kasa kaza ko don shina dan jaha kaza ko don shina dan kabila kaza ko abin da ya kama da haka to kaga irin waɗannan ababen ana son musulmi su fahimce su domin da'awa abu ce wadda take za ta taimaka wajen kawo alkhairi yin umarni da abu mai kyau da hani da abin da bai da kyau yana da abubuwa da shari'a ta sa an ka ce a yi shi menene manufofi al-maqasid malamai suke cewa akwai suna da dama amma waɗanda zamu bijiro da su yanzu a gurguje kaga na farko dalilin da yasa ake yin wa'azi an gane ko abu na farko malamai suka cewa dan saboda kafa hujja gaban Allah Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul dan saboda kan mutane zamantu suna da hujja bayan manzanni in manzanni suna nan za su faɗa in babu sunan ɗaliban su sabban su in babu malamai to idan ba a faɗa ba an ka zo gaban Allah mutum zai iya cewa to ai Allah ni ba ba ni labari ba ai ban san abu kaza bai da kyau ba to sai Allah ya turo shi yasa gashi nan yanzu turawa sun yi internet sakon Allah ya isa a ko ina kaga baka cewa baka ji ba daga cikin abu na biyu wanda yake sa ake yin wa'azi shine al-khuruj min al-uhda saboda mutum ya fita daga nauyin da Allah ya dora mishi domin in baka yi wa'azi ba Allah zai tsine maka lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu saboda ba sa ba sa wa'azi Allah ya tsine musu shina daga cikin abin da yasa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafi ko wace al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umurni da abu mai kyau kuna hani da abin da bai da kyau ina fata an fahimci ni shi yasa yin wa'azi yana sawa su malamai su tsira shi yasa mutanen da suka yi wa'azi na daga cikin bani Isra'ila da aka tambaye su lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida dan me kuke yin wa'azi ga mutanen da Allah zai halakar da su ko musu azaba mai tsanani qalu ma'ziratan ila rabbikum sun kace dan mu kai wato mu yanke uzuri ma'ana Allah ya sai ya san mun yi idan kuma ba za ka yin wa'azi ba to shari'a sai ta baka dama ka rike abin cikin zuciyarka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda ya ga abin mummuna hadisi na sahihi muslim an gane ko in ya ga abin da bai da kyau ya canza shi da hannunsa sai sun kace hukuma ake nufi a'a ba hukuma ba kai a gidanka kai na hukuma kai na ga iya canzawa dan haka takaita wannan abu akan hukuma wannan fassara ta ta zama abin ga fa in lam yastati fa bilisanihi idan bai iya sai da harshen sa sai an ka ce ai malamai na a ba malamai da yake nufi ba idan danka ne kana iya kai masa wa'azi in ka san abu bai da kyau fa in lam yastati fa biqalbihi in ba zai iya ba sai da zuciyarsa sai sun ka ce abinda ake nufi wato mutumin da yake bai da ikon canzawa to ai ha hukuma akwai abin da ba ta iya canza shi akwai abin da yafi karfinta ina fata an fince ne saboda makiya suna jiranta idan ta ce ta canza wani abu ana iya sawa a yi juyin mulki to shugaban kasar da bai da cikakken mulki ai akwai abin da ya fi karfin shi sai dai ya kyamaci abin da yake faruwa a cikin al'ummarsa ina fata an fahimce ni don haka dai daga cikin abin da yasa ake wa'azi baka san wanda zai karba ba baka san wanda ba zai karba ba fa zakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa kaga raja'a al-intifa' an gane ko raja'an naf'a ana tunanin wa'azi zai yi amfani wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai wa'azi wa'azi yana amfanin masu imani to kaga waɗannan su na ga cikin maqasid ashe da suka sa aka je manufofin da suke sawa ake da'awa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mallam akwai mutane waɗanda suke raba tsakanin al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar na'am zaka ji wani ya ce shi za shi amr bil ma'ruf amma ba za shi nahi anil munkar ba saboda kashi takura mu to ai wannan ya saba mu manhajin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tunda shi manzo an ce yayi umurni da abu mai kyau yayi hani da abun da baya da kyau to idan ya zamanto da auka kawai zaka yi al'amru bil ma'ruf ne wannan hanil munkar ai ka saba ma manhaji na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi annahi an dukkan da umurni da hanin zaka yi gurgudun ikon ka ne amma ka zaɓi guda kai da kanka ka ce gudan ba za ka yi shi ba to kaga kamar abin da ake kira da hausa bara bara kenan ko wallahu a'lam sai gaba mu ta gaba ita ce manuwa ta addini da kuma rarrabawa tsakanin maza da mata a cikin Wajen al'amuran a cikin hukumce hukumce nasu to wannan mas'ala tana da muhimmanci abu na farko saboda turawa yanzu yaƙar musulmi da suke yi daga cikin hanyoyin da suke bi shine suna cewa "Ah, musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace cikin al'amura da dama to kaga wannan abu ne mai muhimmanci eh idan muka duba a shari'a abu uku ya kamata mu hankalta akwai abin da aka cilasta ma maza su kadai ko aka dora musu akwai abin da aka dora ma mata su kadai abin da akwai abin da aka dora ma maza da mata misali yin sallah an dora ma maza an dora ma mata musulunci an dora ma maza an dora ma mata imani an dora ma maza an dora ma mata bari mu dauki ayata cikin suratul ahzab innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina allaha kathiran wal dhakirat a'adda allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima da inda anka kawo namiji sai a kawo mace to kaga akwai abin da kuma mata kawai aka dora ma shi tare da maza ba tare da maza ba sawar hijabi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna mata aka ce su sa hijabi ba maza ba akwai abin da kuma sai aka dora ma maza banda mata jihadi zuwa wajen yaki namiji ya dauki takobi ya yaki maza aka dora ma shi to su turawa in sun zo sai su jumlace su game domin ba su bambanta hukuncin wace mace ce ake zance kowane namiji ne ake zance kowane haƙƙi ne ake zance to sai a cakule su shi yasa yanzu misali idan muka duba zuwa sallah a masallaci sai aka ce maza su za su ji saboda mi saboda mace an hankalta mata ita a matsayinta ta al'aura ba a wajabta mata zuwa ba ko ba haka ba in ma za ta je an ba ta dama amma an ka ce kar ta sa turare kuma ta sa sutura kuma kar ta je tsakiyar hanya kuma kar ta je da wata mummunan niyya tana son ta biya waɗansu wurare waɗanda ba su dace ba to kaga ashe nan akwai hikima ta musulunci da an ka bambanta tsakanin maza da mata an gane ko to sannan kuma misali eh, gado aka ce namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya akwai wani malami ya na kasar jazair ya gabatar da bincike a rabitatul alamul islami akan inda ma mace take ɗaukar kaso biyu namiji ya ɗauki kashi guda da inda namiji yake ɗaukar kashi biyu mace ta ɗauki guda ashe wannan akwai lokacin da mace ma za ta iya samun kaso biyu a cikin shari'a namiji ya ɗauki guda duk da yake in ba su zo daidai ba ne ake zancen wannan ina fata an fahimce ni kamar in matsayin su ɗaya ne a gado namiji shi ke ɗauka biyu mace ɗauki guda amma wani lokaci mace tana sama sai ta ɗauki biyu namiji sai ya ɗauki guda wanda a ƙasa gare ta misali a wani lokaci tana zama- ta- tana kasancewa haka to akwai lokacin da kuma gadon da mace take samu yafi na namiji to amma da yake sun zo da abin a jumlace kaga mutum ba zai iya fahimta ba sannan sai malamai suka ce menene ma a tahima ko da cikin ko ina namiji zai ɗauki biyu mace ta ɗauki ɗaya muƙaddarta a haka duk da ba haka bane yanzu namiji da mace wa ke ɗaukar nauyin wani a musulunci
namiji kaga a turai auren da aka yi society ce ka kawo mace ta kawo a gina gida ka kawo ta kawo a haɗa dukiyar ku ku rinka cin abinci tare da komai a ƙasar indiya mata suke kai ma maza sadaki to kaga a musulunci namiji shi ke kai mace sadaki ko da ta fi shi doki dukiya so dubu wa ke ɗaukar nauyin gida namiji shi ke ɗaukar nauyin gidansa idan mace tana da miliyon ɗari mutum na da miliyon ɗaya nawa za a ci namiji idan mutumin ƙauye na matarsa tana da saniya goma yana da gona guda idan aka yi noma nawa za a ci nashi za a ci to kaga ashe shi namiji shi ke kula da ɗaukan nauyi nauyi nami na gida to shi yasa ko da an ba shi kashi biyu an ba mace kashi ɗaya ita yanzu za a kawo mata sadaki a aure ta shi ko zai kai sadaki ya yi aure to saboda mu shari'a ta hankalta ma namiji yana da nauyi da a kansa shi yasa sai shari'a ta ce to shi a ba shi kaso biyu saboda ya gudanar da rayuwarsa amma su turawa suna son a nuna mace a bata iri ɗaya da na mu- abin ga saboda suna son mata su rinjayi maza a afirka shi yasa suke cewa a ba su shanu a ba su kaza saboda a ƙarshe ya zamanto al'amarin ya koma hannun mata an gane ko to kaga wannan eh, ɗaya daga cikin matsaloli kenan ya kamata kuma mu gane tun cikin asalin halitta ta mace da ta namiji ba ɗaya bace ita mace asalin ta ma sai da aka halicci namiji sannan aka halicci mi sannan aka halicci mace wani sashi ce kina asalin kasancewar ta ma ita tabi'a ce lil rajul tana biya ne gare shi sannan namiji galibi shi an bashi karfin zuciya ita kuma mace an bata tausayi shi yasa eh, tarbiyya ta gida idan uwa da uba sun ka zamanto duk masu sakaci ne sai ya rasu lalaci idan suka zamanto duk masu tsanani ne sai ya rasu lalaci amma asali namiji shi ke da tsanantawa saboda in an kai sai an yi aiki da doka sai shi ita kuma ce ita ke da tausayi shi yasa yaro lokacin da yana da karami yana karami zuwa shekara bakwai yana buƙatar mahaifiyarsa daga lokacin da ya wuce bakwai to yana buƙatar mahaifinsa domin lokacin yana yaro yana buƙatar tausayi ne amma in dan fara girma to dole sai an yi tsaye wajen tarbiyyantar da shi amma wani lokacin ana samun mahaifiya ita ce tafi tsanani akan mahaifi kuma wannan kaɗan ne ba abu ne mai yawa ba to yanzu idan muka kalli asalin halittar mace da rauni ba ɗaya take da namiji ba to shi yasa waɗanda ke cewa musulunci ya hana mace ta yi aikin gwamnati musulunci ya hana mace ta ya hana ma mata haƙoƙinsu ya hana mace ta yi karatu to kaga waɗannan duk abubuwa ne suke yi na hatsari na farko bayyuwa don mata su yi aiki yadda duk maza ba su suke samun aikin gwamnati ba ko duk waɗanda suka yi karatu ba su ba su biyuwa su samu aikin gwamnati na ɗai kenan na biyu abin da ya kamata mu gane su mata idan ana zancen su sai an yi zancen mata an ba su mace kowane irin matsayi gare ta musulunci ya ba ta haƙƙinta idan uwa ce idan tana mata aure mijinta zai kula da ita idan ɗiya ce babanta zai kula da ita idan kuma babu waɗannan tana ƴan uwa babu iyaye yan uwanta za su kula da ita ko usurarta ko family dinta ko ba haka ba idan tana kanwa tana da haƙƙi na matsayinta kanwa idan tana mata tana da haƙƙi na kasancewa ta mata idan tana yar uwa tana tana da haƙƙi na kasancewa ta yar uwa cikin family idan tana musulma as-sultanu waliyyu man la waliyya lahu shugaba na musulmi shi zai kula da ita to wai matan da ake son a nemo ma haƙƙin su cikin waɗanga wanne ne ake cewa musulunci bai wasu haƙƙin su ba kowace musulunci ya bata na ta haƙƙi duk matsayin da mace take da shi tana da haƙƙinta amma wace mace ce suke nema yar duniya wadda ita ba ta da uwa ba ta da uba to wannan ita kuma ta su ce sai su je su nemi mata haƙƙinta ina fata an fahimce ni ko ba haka ba mace da tafi karfin babanta tafi karfin al'umma tafi karfin mijinta tafi karfin yan uwanta tafi karfin family kinta to wannan ita ce turawa suke nema sai su je su nemi mata haƙƙinta amma musulunci ya kula da mace a kowane haƙƙi nata to sai mu zo wajen wannan mas'ala tana da muhimmanci wajen tantance mas'ala musulunci bai hana mata su yi karatu ba amma akwai sharuɗa idan za a fita a sa hijabi na biyu ya zamanto ilimi ne wanda zai kai al'umma gaba ko na addini ko na boko ba ilimin da za a je a koyo waƙe-waƙe ba a zaka a ƙara tambaɗewa ko ba haka ba to ka gani waɗanda ke cewa a musulunci ya hana mace ta karatu a musulunci bai hana mace ta karatu ba musulunci ya yarda da mata su yi karatu sannan misali aiki musulunci ya yarda da mace ta yi aiki ko aikin gwamnati ne amma da sharaɗi na farko ya zamanto aiki ne wanda ya dace da ɗabi'arta kaga mace ta yi da ko ai shirme na mace ta yi da ko ai shirme na mace ta je ta yi yaƙi a matsayinta na soja ko amerika da suke ɗaukar sojoji da sauran ƙasashen turawa ai ba suna ɗaukar suna ba a matsayin sojoji mata ne ake kai ma sojoji waɗanda za su yi amfani da su saboda kasu je su yi fyaɗe wani lokaci baka taɓa jin an ce ba an kashe sojojin amerika a ƙasar afghanistan an kashe mace sai da kaji an ce an kashe namiji to ya an kai su matan ba su fita wajen yaƙi ana aje su ne saboda amfani da su to sannan aikin nan ya dace da ɗabi'atta yanzu misali ku kun yi karatu a Saudiya idan mata suka je aikin haji suka sabka a airport wa zai caje su mata yan uwansu to kaga ashe ya halatta mace ta yi aikin police amma ya zamanto yan uwanta mata tunda bai dace a sa kato ba ya lalabi mace kuma bai dace a sa mace ba ta lalabi kato kaga mi mace da mace to kaga ashe aikin gwamnati musulunci bai hana shi ba ga mace amma da sharuɗa ya zamanto ya dace da ɗabi'ata sannan ya zamanto aikin nan ba za a fita da kama ba yanzu kaga kamar polisi na airport wanda za a keɓe mata su yi binciken mata ya halatta ko polisi wanda mace idan ana bukata a shiga cikin gida a taho da wata mace mace kamata ta yar uwarta ko ba haka ba amma yanzu mace ta yi aikin polisi wanda ake daga hannu irin wanga ruce ake ci mai komi to kaga yanzu mace ta sa wannan yasancin ta dar cikin ta dam ta sako duwawu tana daga hannu haka tana daga hannu haka kaga wannan ya saba ma ɗabi'an mace kuma gashi ya sa ta tafarrush to don haka masu tattauna kan wannan matsaloli su yi hattara saboda ta nan na ake son su faɗi wani abu ma wanda sun cutar da musulunci ba su gane ba sai a yi dariya dama da musulunci ya ce kaza sai a ce to ai kaza kaza kaza an kaci Allah subhanahu wataala shi mu na tsari mu je zuwa ga kenan wato ma'ana in muka duba in kaga musulunci ya ce ya rarraba tsakanin namiji da mace akwai dalili in kaga kuma ya hada akwai abin da ya ce da namiji da mace duk ɗaina Mus- namiji na sallah namiji na zakka namiji na aikin haji namiji na azumi mace na sallah in tana haila kuma sai an ka ɗauke mata saboda an gane ita tana haila shi bai haila zakka mace in tana da dukiya tana zakka yadda namiji yake zakka azumi in tana haila aka ce ta bari ta ramka saboda an hankalta ma tana cikin wani rauni shi ko namiji bai haila sai aka ɗauke mishi sai in yana da uzuri ko na balaguro ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni aikin haji maza na zuwa mata na zuwa tare da sharuɗa to amma da yake wannan mas'ala yakin kawai an ɗauke ta kan sai ka iska kullun za a zubo mutum a ce ai musulunci ya ce kaza ai musulunci ya ce kaza marmakon ka kalli yadda shari'a ta rarrabe inda ta hada su sun haɗu inda ta ce maza kawai maza kawai inda ta ce mata kawai mata kawai amma ba su hankalta musu saboda suna son su yaƙe mu Allah kai mu tsari wallahu ta'ala a'lam na'am Eh, gaban mu ta gaba mallam menene manufa ta addini game da abin da ya shafi kissoshi na alkur'ani to alqissa shine ba da labari amma asalinsa a larabci tatabbu'u shay'i bin diddigin abu fartadda ala atharihima qasasa inji Allah sai suka dawo suna bin diddigin gurabun sawunsu to in anka ce al qisas jam'i ne na qissa in anka ce al qasas kuma ana nufin bada labari ismul masdar ne ko kuma masdar a wajen wadansu malamai an gane ko to me yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari kidan menene maqsad manufa ta ba mu labari Allah wato in an ce al-qissa a istilah shine akhbarul umam as-salifa allati dhakaraha Allah fil Qur'an al-Karim li hikamin labaran da Allah ya bamu na mutanen da suka gabata saboda dalilai to menene dalilai Allah ya faɗe su daga cikin al-Qur'ani bari mu bada su a gurguje na farko Allah ya faɗa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ba shi labari don a tabbatar da zuciyar shi Allah ya ce wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak muna baka labarin wato annabawa da suka gabata don abin da zai tabbatar da zuciyarka ashe in ka samu labarin cewa waɗansu sun karyatar da annabawa waɗanda suke da ƙarfi da dukiya da mi da mi ba su kai labari ba to kai ma ka san waɗanda suka karyata ka ba za su kai labari ba haka ku musulmi ku gane cewa duk ƙarfin da turawa suke da shi na duniya a yanzu tun da sun karyata alƙur'ani matuƙa wanda bai tuba ba to Allah subhanahu wataala ya fi ƙarfinsa kuma zai iya ruguzar da shi ina fata an fahimce ni sannan kuma Allah ya ce ana ɗaukar izina laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab a cikin labaran su nan wato an ce qasas an ce qasasihim shi yasa muka ce labarai duk da yake shi alqasas muka ce labari ne amma saboda an yi idafa sai muka maida shi jam'i a cikin labarin su inda zamu fassara shi da Hausa kai tsaye amma a cikin labaran su akwai ɗaukar izina ma'ana yadda suka yi gwagwarmaya kenan yanzu dan kaga wani ya ci mutuncinka ko ya shirya maka wani makirci Allah Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik an yi izgili da annabawan da suka gabace ka ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablik ba komai ake faɗa ma ba sai abinda aka faɗa ma annabawa kenan kakkai mamaki ba gare ka farau ba balle gare ka karau ina fata ana fahimta ta ashe akwai dalilin da yasa Allah yake kawo labarai shi yasa Allah ce ma kana hadisan yuftara ba labari ne da ake kirawa ba irin wanga ko kissa adabiyya wadda take gaira waqi'iyya غير مستوحى غير مستوحى من الواقع wadda ba daga waki an ka cira ta ba wani ne tsaya yayi tunanin halin mutane ya rubuta to kaga ashe Allah yana ba mu labarai akwai wato hikimomi da dama wanda kuma idan muka duba wato mu ɗauki wa'azi mutane na gari mu yi koyi da su waɗanda ba na gari ba mu watsar da wato al'amarin su don ba za a kai labari ba mai so ya koma cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a cikin muqaddimat tafsir ya kawo babi musamman na kissoshi wato na larabawa har da janibul balagha ya kawo saboda gaska nuna gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin da ya bada wannan labari Allah ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha daga ciki kuma akwai nazmu na alqur'ani da yadda abin ya tsaru kuma aka ba da labarin yadda wani ba zai iya kawo shi ba wanda yake nuna tabbatar annabta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am wallahu a'lam sai abu na gaba shine eh, abin da ya shafi manufa ta addini da kuma ta'asiri na'am to at-ta'zir at-ta'zir yana da ma'ana biyu a larabci ta'zir ba da zalum bane da zayun ne in an ka ce ta'zir sun ka ce fil lugha ya'ni at-tawqiru aw at-ta'dibu in an ka ce at-ta'zir wani lokaci yana nufin girmamawa wani lokaci kuma yana nufin ladabtarwa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ce la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum kuka wato karfafa su an gane ko wa azzartumuhum kuka karfafa su kuka taimake su kuka girmama su sannan ya inna arsalna wato litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'azziruhu ku girmama shi ko kuma ku taimake shi an gane ko sannan kuma tana zakwa da mana at-ta'dib wato ladabtarwa to wannan ladabtarwar shine abin da ake nufi a cikin shari'a ana kawo at-ta'zirat misali wanda yayi zina wato abin da ake nufi da at-ta'zir suke cewa a cikin shari'a wato huwa al-iqab wato al'iƙabun lazi wato kullu haddin fi ma'asiyatin kullu ma'asiyatin wato an gane ko la hadda fiha wala kaffara dukkan sabon da mutum ya aikata shari'a bata ce ga bulolin da za a yi ko ga hukuncin da za a yi masa kuma bata ce shi na da kaffara ba to shi ake kira ta'zir sai alkali ya zauna ya duba ya ga ya kamata a yi mishi to wannan shi ake kira ta'zir to me yasa shari'a ta ce ayi ta'zir to dalili saboda kare mutuncin mutane domin idan yaro ne mai shekara goma sha biyar bai balaga ba misali ko sha uku ko sha biyu ya wata banna to da a bar shi sai alkali ya sa a yi masa waɗansu ‘yan buloli saboda wannan zai iya kange shi tun shina yaro kafin ya girma to kaga in babban mutum ne kuma in an kai masa haka tunda yanzu misali aka ce wallazina yarmuna almuhsanat waɗanda suke jefar almuhsanat kamammin mata to idan ka ce mutum ya ce ma mazinaciya to alkali zai isa a yi masa ta'aziri ba za a yi masa haddi ba saboda qur'ani ya ce al-muhsanat sai kaman mamaci amma idan wanda ba kaman mamaci an santa mazinaciya ce sai a yi masa wani hukunci wanda ya dace da shi domin bai dace ba ya ci gaba da yin wannan dan kar ya zamanto ya bude kofa na a ci mutuncin su tana yiwa wannan zai sa ba za su dawo ba ina fata an fahimce ni to kaga wato shari'a tana da maksar ta sa a yi ta'aziri shine a kange banna a cikin al'umma wallahu ta'ala alam to wato mallam wannan ta'aziri ya kamata a ce duk wanda ya samu wani wanda ya wani lahishi ko kuma akwai wanda ya kamata a ce eh wanda zai yi ai hukuma bai yiwa kwashi makan hukunci an ka ce kwashi makan hukunci ya yi banna daukar doka a hannu wannan ai ba zai yiwa ba ga al'umma ai yana daga cikin abin da ya bata mana al'amura maimakon abu hukuma ya kamata a kaima ta yi maganin abu sai a je kawai a kai ma mutane su ce za su ɗauki doka a hannunsu abin sai zo ya cakule muna.
Jazakumullahu khairan.
Amin wa iyyakum.
Mallan sai abin da ya shahi manufa ta addini da kuma a'dad.
A'dad, a'dad adadi. To adadin nan kala biyu ne, akwai adadin da hankali bai gano shi, akwai adadin da hankali na gano shi a cikin shari'a. Yanzu misali sallar azhar raka'a nawa muke yi?
Raka'a hudu.
To sallar la'asar fa?
Hudu.
Da sallar magriba?
Uku.
Sallar isha'i?
hudu sallar subahin guda biyu to mine ya hankali zai gane mi biyarsa an ka ce wanga kaza wanga kaza wanga kaza kaga hankali ba zai gane wannan ba amma misali wajen idda sai Allah ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru waɗanda mata da an ka saki waɗanda suna haila to za su yi jini uku ko tsarki uku to sai malamai suka ce daga cikin dalilai saboda in ta yi jini uku ba ta ɗauke da mi ba ta ɗauke da ciki ashe wannan adadin da shari'a ta hankalta ma saboda kare dangantaka kai ya zamanto an sake mace ta tafi da ciki domin wani bi sai ta tafi da ciki ta ɓoye shi saboda tana jin haushin wanda ya sake ta kaga sai aka shar'anta wannan idda shi yasa ma Allah ya ce kasu ɓoye abin da ke cikin abin nan wala ya hillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna bai halatta gare su ba su ɓoye abin da ke cikin mahaifin nan su ashe shari'a tana hankalta ma wato adadi wani lokaci wani lokaci kuma ba ta hankalta mishi kaga cikin raka'o'in sallah ba ta hankalta mishi wadan ba a tambaye ba a baka dalilin da yasa ba amma shi wannan idan ka kalla da hankalinka zaka gane akwai dalilin da yasa wato shari'a ko manufar da ta sa shari'a ta tabbatar da wannan wallahu ta'ala a'lam na'am sai abu na gaba muna gani so da yawa Allah madaukakin sarki yana buga misalai da wayansu mutane ko kuma wayansu abubuwa domin mu dauki izina na'am to menene manufa ta addini game da waɗannan misalai. To, almisal a da larabci yana nufin ashabi abin da yake da kama almasil ashabi abin da yake kama da wani abu ko kuma almisal daga almasal ne shine wato hikma ta magana wadda ake kawowa an gane ko shi da ma'anoni daban-daban amma alqur'ani ya buga misalai da dama ya kawo misalai da dama to amma sai Allah ya faɗi dalilan da yasa ya buga misalai wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu gani mun manta cikin mas'ala ta adadi da lokuta lokuta me yasa shari'a take haddade lokuta duk ibadar da kaji an ci an haddade mata lokaci to akwai hikima wata ibada an haddade mata lokaci azhar tana da lokacin ta in ya wuce shikenan la'asar to akwai hikima da ta sa a ce ayi ko ka gane ko baka gane ba don Allah hakimun na ina fata an fahimce ni amma sallan nafila sai an ka bar baka ita in ba lokutan da an kana ka ba an ka ce ka yi ta saboda mi saboda ita ba a hankalta ma lokacin ta ba duk lokacin da ka yi ta ƙarin lada ne ina fata an fahimce ni to shi kuma almasal mun ka ce alqur'ani ya buga misalai da dama to amma abin da muke so mu kai gare shi menene alakar sa da manufofi sai Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun Allah ce muna buga misalai ne ga mutane la'allahum ya tafakkaruna don su yi tunani ashe yana daga cikin dalilan da sai ake samun buga ma mutum misali don ya yi tunani kafirrai sun karyatar da annaba ba su kai labari ba to misalin kafirran yanzu su ma in sun karyatar da annaba ba za su kai labari ba magana ta rage ta kare sannan kuma Allah ce wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma yaqiluha illa alalimun muna buga misalai ga mutane ba kowa ki gane sai mai sani ashe Allah ya buga misalai ne ga masu tunani su tsaya waɗanda Allah ya ba sani su za su iya ganewa don su bayyana ma mutane mai rabon ganewa ya gane wanda bai da rabon ganewa ba zai gane ba Allah yana buga misalai don ya bayyana masu imani da kafirai idan Allah ya buga misali da sabro ko Allah ya buga misali da kyankes da kuje ko Allah ya buga misali da gizo-gizo mai imani sai ya sallama wanda bai da imani sai ya tsaya shina cewa Allah me yasa ya kaza kaza kaza kaza kaza sai Allah ya bambanta mai imani wanda bai bai da imani inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha kaga Allah ba zai ji kunya buga misali ba da sauro ko abinda asaman sauro ko abinda bai kai sauro ba ko ko abinda ke saman sauron shi kanshi tunda fassara guda uku malamai suka yi to kaga ashe akwai hikimar da ta sa Allah yake buga misalai kuma ya faɗi sashe daga cikin su kuma mun kawo sashe daga cikin su wallahu a'lam
malam mun sani a addini namu na musulunci muna da rukunai na'am wanda suke guda biyar to akwai manhohi wanda suke sun keɓanta da wa'annan rukunai na'am game da wa'annan rukunai na'am ne ne manhuwa ta addini aha eh, game da wa'annan rukunai na na Na- na addinin kamar musulunci.
sallah kamar zakka kamar azumi kamar haji to bari mu ɗauki sallah sallah da an ka shar'anta ta an shar'anta ta saboda abubuwa da dama amma a gurguje saboda lokaci Allah ce wasta'inu bis sabri was sala Wassalam.
ku nemi cin nasara bis sabri da hakuri was salati da sallah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo hadisi eh, cikin na sun na ibnu majah idza hazabahu amrun qama ila sala idan kawai wani al'amari ya wuya ta gare shi ko ya ji wani damuwa sai ya je yi sallah sannan Allah ya ce ma annabi Musa wa aqimis salata li dhikri ka tsaye da sallah don saboda tunawa da ni malamai suka ce sallah tana sa wai yarda Allah wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya Allah ya yarda da shi inda ko bai yin sallah Allah ba zai yarda da shi ba sallah ma tana sa a samu arziki in an yi ta irin yadda Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk sallah ingantatta in an yi ta da rukunnanta don Allah an bi dokokin Allah tana hana sabon Allah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar na'am to kaga waɗannan suna daga cikin maqasid da suka sa aka ce ayi sallah manufofi kenan na'am sai abin da ya shahi makasid manhohi na eh, sai abin da ya shahi zakka to to menene manufa ta addini na musulunci game da abin da ya shahi zakka to ita zakka tana da janibi biyu akwai janibi na Allah akwai janibi na bayi akwai manufofi da dama da suka sa ayi zakka misali daga ciki Allah ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ka karba daga cikin dukiyarsu nan malamai suka ce zakka ake nufi sadaqatan nan ba ana nufin sadaka irin ta yau da gobe ba zakka tutahhiruhum wadda za ta tsarkake su ashe daga cikin dalilan zakka za ta tsarkake maka rayuwarka da garewa wato zakihim kuma za ta wato in mun ce tsarkakewa ma'ana eh, za ta tsarkake su eh, wato zakihim biha tunda at-tahara da at-taskiya duka dai ma'anar su ta tsarkaka ne amma ma'ana tana nufin za ta tsarkake su sannan kuma eh, za ta tsarkake zukatan su kuma za ta tsarkake su wajen al'umma domin mutum mai dukiyar da bai ba da zakka kaga za a tuhumce shi to sannan za ta sa kauna tsakankanin mutane ina fata ana fahimta ta za ta sa kauna tsakankanin mutane talaka eh, ya san da mai kuɗi ya kula da shi ko ba haka ba to kaga in babu zakka babu taimako ai shi ke sa wa talakawa suna fatan ma ƙasa gaba ɗaya ta ruguje a shiga cikin munanan ai- abubuwa da haka dai zakka tana taimakawa wato akwai haƙƙi na Allah zaka samu tsarkaka daga munanan ɗabi'o'i na ruwa kuma zaka samu taimaka ma bayan Allah wanda kuma shi zai sawar addinin musulunci ya ci gaba kuma mu so junanmu Allah ya saka malam da alkhairi amma malami za ku ce game da waɗanda suna da hali suna da kuɗi idan lokacin zakka yayi sai su yi dubara suna ganin cewa suna yi ma Allah madaukakin sarki dubara wayo wa- suna yi mai wayo wajen hidda wani dan sashe kaɗan domin a ce suna hidda zakka amma ba wai asalin zakka ba haƙƙi na Allah suke cewa.
aikin su yayi kama da aikin munafikai waɗanda suke ganin suna iya yaudara Allah ai duk mutumin da yake ganin kamar Allah bai san da shi ba ko bai san niyyar shi ba ko bai san abin da yake yi ba to ko da musulmi ne aikin da yake yi aiki ne na munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu suna kokarin yaudara Allah suna ganin kamar sun yaudari Allah shi ko Allah ba a yaudararsa Allah kai mu tsari amin su amin Allah ya saka da alkhairi mallan to sai ya cancanta akwai mabukata ga wuri mutum shi da zakata shi tura ta can wani wuri to wannan mas'ala malamai sun ce in dai waɗancan mabukatan misali ya zamanto nan yana da ya bayar da abu mai yawa to ba laifin akwai wanda suke da bukata kwarai ana iya akai musu amma in ya zamanto nan mabukatan suna da yawa kuma abin bai da yawa to a rabe musu wallahu a'lam Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khaira sai abin da ya shahi manufa ta addini game da azumi To azumi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku yin azumi kamar yadda an wajabta mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun don ku samu takawa. Ita ko takawa da ka same ta ka samu alkhairin duniya da lahira don da ita ake shiga aljanna. Kuma da ka samu takawa duk matsalar da ka shiga Allah zai fitar da kai wa man yattaqillaha wato ya ja'al lahu makhraja wanda ya samu takawa kuma zai samu saukin al'amura wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda ya samu takawa Allah zai bashi ilimi mai kyau ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli al azim wanda ya samu takawa zai shiga aljanna tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya ina ga aiko waɗannan muka faɗa ai daga su isa wallahu a'lam jazakumullahu khairan mallan sai abin da ya shahi haji mun sani hajji yana da lokaci sannan kuma bayan haka nan ibada ce wadda mutane da dama daga kasashe na duniya daban-daban suke haduwa to menene manufa ta addini na musulunci game da wannan aiki na hajji to alkur'ani ya faɗi fa'ida kalima wadda ta haɗe duk abin da za a samu a cikin suratul hajji Allah ce wa azzin fin nasi bil hajj kai kira kinan da hajji ya tuka rijalan za su zo maka rijalan ta ƙasa nan rijalan ba ana nufin mazaje ba ga wanda sun ce rijalan ana nufin mazaje kinan babu hajjin mata rijalan jam'i na arrajil mutumin da ke tafiya ƙasa wa ala kulli dhamirin za su zo maka akan dukkan abin da yake mai dan falallen ciki inji malaman zauri kinan abin da yake wato ana daura masa igiya kinan misali ko ko wanda ya koshi ko kuma wanda tafiya ta sa ya cikin shi har ya dan ya samu rama ya tina min kulli fajjin amiq za su maka da kowane bagire mai nisa ko wace hanya mai nisa sai Allah ce li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci amfanin su to kalima ta amfani malamai sun ce ta shafi amfanin duniya da amfanin lahira kaga ana kasuwanci laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum daga ciki za a cika rukunnan musulunci guda biyar domin yana daga cikin rukunnan musulunci guda biyar daga ciki musulmi za su ga karfin musulunci za su tattauna malamai su tattauna da malamai a ƙara ma juna sani wani musulmin wata ƙasa zai haɗu da wani musulmin wata ƙasa ko wani ya faɗa ma wani muskilar ƙasarsa ko matsalar ƙasarsa sai ya faɗa mai yadda zai yi ya warware ta za a iya misali a haɗu can a san juna sai a ƙulla alaƙa wadda za ku iya waya da juna daga lokaci zuwa lokaci yana ƙara damƙon damƙon zumunci da ilimi tsakankanin musulmai to kaga ashe aikin haji ba abu ne wanda yake munafik din shi suna ɗan kaɗan ne an gane ko abu ne wanda yana da makasid da shari'a ta ce ayi kuma taron musulmi wannan yana ba turawa tsoro da kafirai shi yasa kake ganin ana ta kokarin yadda za a yi a hana wannan taron don duniya babu taro irin wannan jama'a su taro irin aikin haji amma sai mutum ya taka ka amma kai zaka bashi hakuri banda aikin hajji da duniya ba taɓa yin irin wannan ba kuma taro ne wanda yake nuna tuna ma mutane da kiyama taro ne wanda mutane suna da sutura iri ɗaya wani bai nuna yafi wani taro ne wanda ya nuna za a tashi gaban Allah ga kuma talbiya shaida ta tauhidi zaka ji mutane suna amsa ma Allah subhanahu wataala kiransa almuhimmu dai akwai hikimomi daban-daban da Allah subhanahu wataala yasa akai aikin hajji wallahu ta'ala alam Allah ya saka malam da alkhairi sai malam abin da ya shahi wa'ansu manhohi na addini na musulunci na shari'a na'am game da abin da ya shahi kamar ta'addudu zawjat na'am da kuma kawar bauta tarifu da sauransu
to waɗannan matsaloli su ma saboda alaƙar su da zamani ya kamata mu tabo su na farko arriqu in an ce arriqu ana nufin al'ubudiyya bauta amma a shari'a malamai suka ci abinda ake nuhi da wato arriku shine wato ajzun hukmiyun ya ƙumu alal insan an gane ko ajzun hukmiyun ya ƙumu alal insan bisa babil kufur shine kasawa ce amma ta hukumci ba ana nufin kasawa ta jiki ba ta hukumci wadda ta tabbata akan ɗan adam bisa babil kufri saboda ya kafirci to nan sai mun tattaɓo masaloli me yasa musulunci ya yarda da amai da dan adam bawa sai malamai suka ce Allah ya halicci mutane don su bauta mishi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai don su bauta mini to in ka ki bauta ma Allah to sai Allah mai da ka karkashin wani ka kaskanta ka bauta ma wani dan adam irin ka in dai an kama ka wajen yaki to sai wadansu suka ce ah to in haka nan ne ai in mutun yan musulunta to me yasa mutun shi na bawa in yan musulunta ba a maida shi da sai malamai suka ce a'a wato abinda ake son a ce alhaqqu as-sabiq la yarfa'uhu alhaqqu an gane ko allahiq idan akwai haƙƙi wanda ya tabbata to haƙƙi in yazo na baya bai tunkuɗe shi tunda Allah ya baka damar ka mallake shi to doli doli sai da wani haƙƙi kuma za a karɓa shi gare ka sai kuma masu suka cikin wannan al'amari sai suna cewa to in haka nan ne me yasa musulunci ya yarda bauta an gane ko ya zo ya yaƙi mutane sai aka ce musu a'a musulunci bai ce a yaƙi mutane ba sai an gabatar da musulunci a gare su kuma ba a ce a yaƙe su ba don saboda su shiga musulunci a'a su bar wanda ke niyyar shiga don gwamnati tana iya hana mutane su shiga musulunci amma an ka rushe ta wanda ga niyyar shiga ya shiga wanda bai da niyyar shiga ya tabbata akan kafircin shi don ba a shiga addini ko an tura ka ka shiga da karfi tana yiwa ƙarya ce domin baka shiga ba to sannan malamai suke cewa ai kuma musulunci ya ce mutum bawa ana iya bashi mukataba ko a yantar da shi ko a yi a maida shi mudabbari ka ce in na mutu ka zanda ko kuma a'a a yi mukataba ka rinka kawo kuɗi daga lokaci zuwa lokaci ka zanda kenan kaga ashe musulunci ba bautar shi kaso ba amma yana bin matakan da za a rabu bayan mutum ya zambawa to amma a gurguje anan abin da muke so mu ce turawa su da suke zancen bauta da yakin musulunci yau kasashen afirka da kasashen larabawa waɗannan kasashen na turai sun zo sun bautar da mu sun kashe mutane kuma har yanzu suna ɗanɗana muna azaba suna sata arzikinmu ku da kuke yin wannan ɓarna haza kuza kuna suka addinin musulunci ku sace dukiyar mutane ku kashe musu mutane ku ɗauke masu ƙarfi ku kai su su yi muku aiki yanzu kuma ku tsace masu ilimin su ku kai su suna gina muku kasashen ku yanzu kuma ku to kuna mutane zancen bauta in ba ƙarya bature ba Allah kai mu tsari abu na gaba sai abin da ya shafi kafa shugabanni an kafa shugaba a musulunci me yasa musulunci yarda da shugaba tunda tun daga annabi adamu aka samu khalifa wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa dalili khalifa shine wanda za a tafi ayi aiki karkashin shi mutane idan suka zama a tarwatse kaga abin bai da amfani ko ba haka bane sha'ir yace la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum wa la sarata idha juhaluhum sadu mutane al'amarin su ba zai yi kyau ba su zama haka tarwatse ba su da shugaba kuma ba su da shugabanni in dai har jahilai ne suke jagoranta su eh an ce jahili ba ana nufin ba a'a jahilin addinin musulunci kamar wanda bai da ilimi mai yawa na addini a'a ba dole bane a'a idan ya zamanto dai musulmi ne yana da ilimin sana addini gurgudo babu matsala duk wata mas'ala in tatta sosai ya nemi mallamai amma idan ya zamanto bai neman mallamai to nan ne ake cewa mulkin jahilci ne yake yi ina fata an fahimce ni malumai kuma na masu jin tsoron Allah masu faɗin abin da Allah ya ce ba tare da sun hankalta masalar ba ko abin da ya kama da haka ko tsoron gidan kasu to idan muka dubi wannan an tabbatar da shugaba ne don saboda ta karkashin shi za a yin aikin Allah a yi jihadi in babu shugaba babu zancen jihadi ta fuskar shugaba kuma za a samu tauhidul kalima maganar musulmi ta zamanto daya tunda in babu shugaba kowa ra'ayin shi zai kawo amma an ka ce akwai shugaba in dai ba ya saba ma nassi sarihi ba kaga an samu abin da zai hada musulmi su yi aiki to kaga a ce shari'a bata zo ba kuma in akwai shugaba nan ne za a samu in wani ya zalunci wani a ce to kai wani baka da gaskiya ka bashi haƙin shi Allah ya ce annabi Dawud ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq Dawud musan ya ka khalifa to daga cikin dalilan da yasa Allah sun ya shi khalifa fahkum bainan nasi bil haqqi kai hukunci tsakankanin mutane bil haqqi da gaskiya ashe suna daga cikin dalilan da yasa ake kawo shugaba yayi hukunci tsakankanin mutane da gaskiya to kaga waɗanga abubuwa duka suna daga cikin manufofi na shari'a ta addinin musulunci sai abu na ƙarshe saboda lokacin mu ya matso qadiyya ita ma wanda yanzu turawa suna yawan zancen ta ta'addudu zawjat an ce namiji ya mace ɗaya biyu uku hudu a musulunci amma kuma su mata ba a basu wannan dama ba to kaga na farko abin da ya kamata mu gane baban za ta tatsa akai wannan ba shine cewa idan muka duba mace guda idan ta yi rashin lafiya rashin lafiyan nan kuma mai muni shanyewar jiki kuma sai aka ce namiji bai da izinin karawa to ko ya sake ta ya maida ta gidansu can iyayenta su kula da ita ya kawo wata ko kuma ya kara wata kuma ya rike ta ya mutunta ta wanne ne yafi
ya rike ta ya mutunta ta ya rike ta ya mutunta ta ko shine abin da shari'a ta yarda da shi ko ta fiso to kuma abu na gaba misali ana buƙatar a kiyaye ɗa yanzu mace idan aka bata dama ta yi namiji hudu to ta ɗauki ciki ya za a yi a gane ɗan ko nawa ne daga cikinsu kaga akwai matsala kenan nan musulunci ya kalli cewa mace ta keɓanta da namiji namiji na iya mace hudu ya ɗauki nauyinsu to sannan idan mace aka ce ta namiji hudu wanne ne zai ci da ta daga cikinsu kaga sun kauce ma wannan sannan kuma ana son yawan musulmai ya rinjaye yawan mi yawan kafirai idan musulmi suka daina yawan aure kaga yan matan da ba su samu aure ba za su je su yi zina za a rinka ɗauka su ana zuwa da su picnic ana zuwa da su boat ko mu ce night club a rinka rawa da su to ya za mu yi mu bar ƴaƴan musu lalace kaga abu ne wanda bai dace ba a shari'a to sannan kuma daga cikin hikmomin da suka sa aka ce a yi aure shine wato al'iffa iffa a samu abin nan tsarkin al'umma idan ya zama to zina ta yawa cikin al'umma ai al'umma ba ta da tsarki to kaga kuma ƴaƴa idan aka same su shaggu wa zai kula da su mace ta koma ita za ta kula da ƴaƴanta kaga har yanzu ba shiga cikin matsala ba domin in an samu uba shine shugaba a cikin gida to kenan kaga akwai maqasid na shi mai aure da ita wadda za a aura akwai da ta shafi family kare ma mace mutuncinta da mutuncin family kinta kuma akwai da ta shafi gwamnati misali idan ya zamanto akwai aure to zaka iske nauyin al'ya'ya da mata zai koma ga hannunwa zai koma ga hannun uba amma yanzu idan shege ne sai ka iske gwamnati sai ta yi gidajen SOS wajen daukar abin nan gidajen yaren da aka aka yar shaggu waɗanda ba a san iyayensu ba da abin da ya kama da haka ashe alkhairi ne yin aure a cikin al'umma kuma ta hanyar aure ne ake samun kasancewa ci gaban dan adam bisa ga doron kasa don ya tabbatar da sakon da Allah yake son ya tabbatar idan aka je mutane sun yi karamci kaga akwai matsala to su turawa suna tsoron talauci an fahimce ni akwai Sigmund Freud da ya faɗi cewa ya kamata a rage duniya saboda duniya macewa za ta yi kamar yadda in an sa kaza cikin akurki ko kuku in ta cika kaga babu wuri kenan wai ci tunanin shi duniya za ta cika kamar Allah da ya duniya ba zai iya ba mutane wurin da za su zauna ba ko abincin da ake nomawa a Thomas Malthus ne ya kawo wannan magana na dan kasar Ingila wani fada na coci yake cewa abincin da ake noma ba zai ishi mutane ba ya zai Allah ya halicci mutane kuma ya hana musu abincin da za su ci wannan ba gaskiya bane to turawa suna son wannan ne saboda adadin musulmi ya ragu mu ba mu tsoron talauci muna yin mata su kuma can da guda ko biyu sun ishe ka saboda ba za ka iya daukar nauyin su ba to kaga adadin musulmi na ta karuwa kuma muna da matasa su ko tsofaffi sun fi yawa to hanyoyi ne suke bi arzikin kasashen mu kuma namu ne mu za mu ci shi su ko su suke son su ci wannan arzikin shi sa ba sa son mu yawa sannan ba sa son da suka mallake mu idan muka yi yawa mutanen mu na zuwa kasashen su suna hijira suna sata arzikin mu kenan za su je can su auri turawa su haihu kenan bakaki za su waita a cikin kasashen su duka waɗannan abubuwa an boye su idan mutane suka yi yawa to ba zai yiwuwa ba a saci arzikin ƙasa a zauna lafiya dole mutane da bukatar arzikin su to kaga dole na ya zama to su turawan ba za su samu ba waɗansu 'yan amshin sata daga cikin shugabannin nan kasashen afirka da kuma na kasashen musulmi ba za su damun satar dukiyar ba dole za a bar ma 'yan ƙasa dukiyarsu to shi sa kullun turawa suke talaɗewa bayan wannan ba za mu iya ɗaukar nauyin al'ummarmu ba alhali su ke ɗiba arzikinmu su yi amfani da shi su ke sace mailimtanmu su kai su can bayan sun sace iyayenmu da kakakinmu waɗanda suka yi musu aiki sun sace mata sun je can sun yi musu zina sun yi zina da su sun je kuma sun ɗauki maza sun yi musu ginin ƙasashensu duka wannan abin sun ɓoye shi saboda akwai abin da aka ɓoye wanda ba a son mutane su gane shi wato arzikin al'umma nata ne amma wanda ke son ya ci da waɗanda ke son ya haɗa kai da su waɗanda ke son su jagoranci ƙasashenmu da su ne ake son a mace a ce haihuwa ta yawa wanda shi yake buga maka kuɗi kuma ya sai kaya gare ka sannan kuma abin da ya ga dama zai baka kuma dukiyar ka baka da izinin ka aje ta shi zai aje maka ita kuma shi zai nuna maka yadda zaka tafiyar da ilimin kasar ka kuma ya baka kuɗin da zaka biyan ma'aikatan ka kenan shi ke kula da arzikin ka gaba daya to wannan tana daga cikin bannar da su turawa suka aje to sannan abu na ƙarshe da ake zancen ta'addudun zaujat mas'ala ce mai muhimmanci mu kai mata ɗaya biyu uku duka tsaya to su can kana iya mata ɗaya amma kana iya yin karuwa ɗari babu wanda zai maka magana sannan mu a mafhumu na usra na musulunci mace da namiji su ne suke kafa usra fami to yanzu a turawa fami ta koma namiji na iya auren namiji mace tana iya auren mace kaga sun karo wani kari kai yanzu ma namiji na iya wato auren robo wanda robo wanda suke yanzu wanda ake aure a yi mace su da mace wai saboda ba za ka kashe mata kuɗin haya ba ba za ka bata abinci ba shikenan tana nan sannan kuma mutum na iya auren dabba mace ta je a daura mata aure da wato wata dabba ko kare ko abin da ya kama da haka yanzu waɗanga mutanen da suke da wanga aƙida su za su zo su nuna mana cewa yin auren mace hudu bai dace ba amma kana iya rika karuwa ɗari ko ko namiji ya aure namiji ko mace ta aure mace kuma su namiji ya aure namiji mace ta aure mace kuma sai a dawo kasashen Afirka sai a zo gidajen SOS a je a ɗauki ɗiyanmu a tai da su don saboda a samu ɗa tunda namiji in yana takin namiji ba a samun ɗa mace in tana takin mace ba a samun ɗa amma sai a zo na Afirka inda namiji da mace sun kai aure a ɗauki ɗa a tai a kai musu matsalar sun ɓoye abubuwa da dama kuma wannan a tarihanci duk wanda ya karanta abin da Thomas Malthus ya faɗa ɗan ƙasar Ingila da abin da Sigmund Freud ya faɗa na yadda za a yi a hallaka al'umma ta rago a duniya da yadda za a tsare aihuwa ya san waɗannan tunanukan daga inda aka ɗauko su ko yau ka shiga cikin Google ka sa Sigmund Freud ko ka sa Thomas Malthus za ka ga abin da suka faɗa da Faransanci da Larabci da English kan abubuwan da suke bukata na kowamawar al'umman mu baya. da haka ya kamata musulmi su tashi su karanci waɗannan abubuwa daga su tashi daga baccin da suke to akramakallahu ina ganin ga dukkan alamu dai wanga maudu'in da yau ya kawo ƙarshe kuma mun dan samu abin da muka samu sai gobe in Allah kai muna rai sai mu yi kokari mu zo da sabon maudu'i Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya sa a cikin mizani kuma Allah ya kara mana rayuwa albarka amin yan uwa masu sauraren mu anan muka kawo karshen wannan barnabi namu na ilimi da fahimta sune jagora na, na wannan yuni don haka a madadin waɗanda suka taimaka domin ganin cewa wannan shiri ya tafi daidai ni da nake tare da ku anan nake ce muku sai an juma subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk